Shugabanni masu gidajen shan mai ba sa jin daɗi man fetur ɗin da suke ajewa bai samun shiga saboda masu fasakwabrin wannan man fetur ta ɓarauniyar hanya wanda masu sayarwa bisa kan hanyoyi suke shigar da shi. Ga da Muhammad Toyi na gidan mai na Ayir Service yake cewa. Babban abin mu shine fasakwabri na biyu kuma masu sayar da man a bisa kan hanyoyi ba bisa kan ka'ida ba. A yayin da mu masu wasu gidajen mai muke biyan haraji. Dubi misali a gabanku masu sayar da mai a kusa da gidajen shan mai ba tare da sun biya haraji ba. Sai suna karya farashin abin da yake kashe muna kasuwa. Suna sayar da shi ne da rahusa tunda suna samun shi ne ta barauniyar hanya. Kuma idan irin wannan mai yana shigowa to laifin gwamnati ne bayan da gwamnati tana da jami'ai amma sai ana barin kowa yana yin abin da ya dama. Et devant eux tout se passe. Personne ne dit rien. Babban daraktan jami'an kwasam na jihar ya ja hankulan al'umma akan nauyin da ya rataya a wuyansu kuma ya nuna rashin isassun kayan aiki da suke fama da su wajen yaƙi da wannan fasa kwabrin. Ga abin da kanar Amadu Mamman Jimrau yake cewa. Jami'an kwastam su kaɗai ba sa iya yaƙi da fasakwabrin man fetur a cikin jihar ta Agades, saboda muna da matsalar ƙarancin ma'aikata, sannan kuma ba mu da isassun kayan aiki, kuma sai da taimakon waɗansu jami'ai, saboda yana kawo cikas a kan abin da ya shafi kuɗaɗen da suke shigowa. Sannan kuma jama'a ba sa fallasa masu wannan aiki. Alhali kuwa ya kamata idan ba su sanar da jama'an 'yan sanda ba, to su sanar da jama'a. a défaut da prevenir la police prevenir la douane a ranar goma sha uku ga watan afril wata gobara ta tashi a kasuwar gabas ta agades inda mutum ɗaya ya rasa ransa wani ya shikata saboda man fetur ɗin da ake fasa kwabrin shi da ake shibgewa ta barauniyar hanya a ko'ina